masu kalama da sauran mu barkan mu da dawa daga hutu rabin lokaci idan ba manta ba muna tare da malam umar abdullahi sade inda muke tattaunawa da shi a cikin wannan shi namu mai albarka mai taken daga hasken annabta a inda a yau shirin namu ya dirka kasar falastin ko kuma ka ce kasar jodar inda annabi lot alaihi salatu wa atamu taslim ya ainihin rayu da mutanensa malam umar ya bayyana mana a farkon shirin wane ne annabi lot sa'annan ya bayyana mana su wane ne ainihin mutanen annabi lot gabanin nan malam ya bayyana mana alaƙar annabi lut da annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim sa'annan malam ya mana ishara akan laifi da mummunan ɗabi'a wanda mutanen annabi lut alaihi salatu wa taslim suka yi fice da shi gabanin mu je wuce rabin lokaci mun buƙaci malam ya shiga cikin tsakiyar alkur'ani ya ambata mana yadda allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ba mu labarin annabi lut alaihi salatu wa taslim malam umar shin alkur'ani mai girma ya yi magana guri ɗaya ne game da annabi lutu alaihi salatu a tamu taslim ko ko alkur'ani ya yawaita magana akan wannan bawan allah mai daraja da ainihin mutanen shi waɗanda suka kasance suna aikata mummunan ɗabi'a hmm, to bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ah, alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya ambato mana kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam sama da waje ashirin sama da guri ashirin eh saboda Eh, an ambaci kissar a cikin surori da dama a wani wuri kamar yadda manhajin alkur'ani yake wajen hakaito ko labarto mana eh, kissar annabawa ko mutanen da suka gabata shine wani wuri za a tsawaita wani wuri kuma za a ambaci abin kaɗan wani wuri za a ambaci eh, kissa da wasu sassan abubuwan da suka faru a cikinta yayin da wani wuri kuma za a karisa abubuwan da ba su faru ba ko ba waɗanda ba ambata ba a cikin wancan kissar in ka haɗa kisoshi gaba daya sai ka samu cikakkiyar ma'ana na abin da kake nema na tarihi ko labarin wani daga cikin waɗanda suka gabata wannan shine manhajin da ubangiji ta'ala ya bi wajen labarto mana labarin mutane annabi lut alaihi salatu wassalam a cikin alkur'ani a takaice za mu iya shiga wasu daga cikin wurare da aka labarto mana waɗannan kisoshi a cikin alkur'ani daga ciki farkon su shine wajen suratu al-a'raf wanda Allah madaukakin sarki yake fada cewa walutan in qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin na'am innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نعم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نعم وبنجي تعالى النبي لوط عليه الصلاة والسلام shi kuma lokacin da ya zo sai ya gaya wa mutanensa shin me yasa kuke zuwa wa alfasha da kowa ya san cewa mummunan abu ne subhanallah ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin alhalin a cikin mutane gaba daya tunda ubangiji ta ala halicci duniya babu wanda ya taba yin wannan aiki sai ku subhanallah ku kuka riga kowa fara wannan aiki. wato shi barna ta luwadi kenan na'am barna luwadi mm. sai Allah madaukakin sarki ya ce kuna zuwa wa mazaje alhalin ga mata kuna barin mata ku je wa mazaje alhalin a ɗabi'an ɗan adam ko kuma a asalin halitta ubangiji ta'ala ya halicci mutane ne wa min kullin wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun a cikin komai Allah madaukakin sarki ya halicci maza namiji mace namiji mace dan a samu hayayyafa dan a samu albarka wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha hmm. litaskunu ilaiha dan a samu netsuwa zuwa ga waɗannan mataye to amma kuma sai ku bar mata ku je wa maza subhanallah sai ya ce bal antum qaumun musrifun lalle hakika ku mutane ne da kuke wuce iyaka wa ma kana jawaba qaumihi abinda suka bashi amsa shine ba su bashi amsa kan laifin ko girman laifin ko wata hujja da suke da ita na zuwa wannan laifin ba a sai ma suka kara fadawa cikin wani babban laifi na'am shine sai suka ce wai ku fitar da wannan bawan Allah daga garin ku me yasa za a fitar me dalilin da yasa za ku fitar da wannan bawan Allah daga cikin garin ku shine saboda da shi da waɗanda suka yi imani da shi innahum unasun yatatahharun mutane ne wanda suna yin tsarki hmm. wahal tsarki ne kuma ya zama abin izgili a gare su subhanallah sai suka juya kyakkyawan abu ya zama min aqbahi as-sayyi'at subhanallah bayan kuma abin da suke aikatawa na wancan alfashar farko abu na biyu suka ce za su fidda annabi lut alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa hmm. wanda suka yi imani da shi abu na uku kuma suka yi izgili ga tsarki wanda Allah madaukakin sarki yace inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin hmm. kaga wannan laifuffuka ne daga manya manyan laifuffuka waɗanda suke da alaka da ubangiji ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace sai muka tsirar da annabi Lot da shi da mutanensa ma'ana waɗanda suka yi imani da shi illam ra'atahu sai matarsa kanat min al-ghabirin wannan kan ta kasance daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su Allah ka tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya sauke wa amtarna alaihim mataran hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya saukar musu da ruwa hmm. eh, daga sama fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin to ka duba dai ka gani ya karshen mujrimai ya kare wannan shine yanayin da Allah maɗaukakin sarki ya labarto mana wannan kissar a cikin suratu cikin suratul a'raf na'am to sai kuma cikin eh, suratu alhijir nan ma kuma Allah maɗaukin sarki ya labarto mana wannan kissar da kuma suratu ash-shu'ara ina ga kai tsaye za mu je inda Allah maɗaukin sarki ya labarta mana kissar a cikin suratu shu'ara. na'am to Allah ta malam na'am gabanin ka shiga cikin suratu shu'ara hmm. ka san shirin namu daga hasken annabta ne muna haskowa ne daga tarihin waɗannan bayan Allah salihai hmm. wato abin da ya ban tsoro kuma ya ban mamaki hmm. da ka sardo wato ka jero waɗannan ayoyi masu daraja na cikin suratul araf Allah maɗaukakin sarki da ya bayyana tattaunawa annabi Lut alaihi salatu wa taslim da yani mutanensa da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su hmm. a cikin wanda Allah ya halakar ka ce hadda matarsa hmm. wanda yake nuna cewa shi annabin Allah hmm. mutumin kirki bawan Allah amma mata shi mutuniyar banza hmm. ashe za mu iya fahimta hmm. don an samu wani malami a yau hmm. mai addini mai wa'azi ko limamin juma'a ko mai tafsiri ko wani mai mutunci matarsa ko ɗansa ya zama mutumin banza ashe shi ba abin zargi ba ne musamman idan ya zama ya ba da tarbiyyar da ya kamata in ya ba da haƙƙi ko ya yi iya ƙoƙarinsa kamar da ake faɗa daman a cikin al'amuran da ubangiji ta'ala ya halitta ko ya nufi aukuwansu a bayan ƙasa akwai sun kasu kashi biyu na'am akwai alƙadarul kauni akwai alƙadar a shari na'am alƙadarul kauni shine ubangiji ta'ala ya nufi faruwan wani al'amari ko da ko baya son faruwan wannan abu sai don wasu hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya tattarar a cikin aukuwan wannan al'amari shine kamar wannan dan annabi ko matar annabi ta zama mai ta zama mutumiyar banza misali kaga wannan ubangiji ta'ala ba zai so wannan ba daga cikin wanda Allah madaukin sarki ya fi so a duniya su ne annabawansa kwaran don haka ya yi wannan ne dan ya zama akwai izina ga waɗanda za su zo baya kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ya ce wa ya faɗa akan ɗansa ya ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih ko innahu amila ghairu salih don haka kaga wannan ah, yana nuna girman ubangiji ala ta wannan bangaren abu na biyu kuma shine alqadaru shar'i shine Allah madaukin sarki ya nufi aukon wani abu kuma wanda yake so shine kamar abun nan kyautatuwan wanda yake kyautatawa ko setin wanda yake kan seti hmm. ko shiryan wanda yake kan shirya daman kaddara ce ta Allah Allah madaukin sarki ya nufi abun zai faru kuma yana son abun na'am amma sabon Allah irin su halittan shedan da irin shiga wuta da sauransu duk ubangiji ta'ala ya yi su ne saboda wasu hikimomi nasa Allahu akbar amma kuma mutum ya iya kokarin sa ta hanyar riko da sabuba wanda za su sa Allah maɗaukin sarki ya taimake shi kamar da ya shafi irin su addu'a wa yara hmm. ko iyali Allah ya shirye ta ko Allah ya shirye yaran da sauransu hmm. Hmm. wannan yana da matukar muhimmanci da sa su a makaranta da sa musu da sa eh, ido game da tarbiyyar su da abokansu dan akwai wani abin da yake bayan sanin mutum eh, ma'ana mutum bai san shi ba kwakwalwarsa ba za ta iya hango wani abu ba ubangiji ta'ala shine kaɗai ya sani hmm. amma addu'a wasu abubuwa ne sabuwa ne da Allah madaukin sarki ya zayyana mana su wanda su kan suna tafiya a bisa tsarin ubangiji in Allah madaukin in mutum ya roki Allah Allah zai amsa masa to Allah gaba ta malam shirin namu zai iya ƙara haskowa daga hasken annabta mu ƙara fahimtar cewa ashe ita dangantaka hmm. ba ta tsinana mu bawa ko idan bai ba Allah ba hmm. kaga a lokacin da kake waɗannan bayanai hmm. sai na tuna a baya da muka tattauna game da tarihin annabi nuhu alaihi salatu wa taslim annabi nuhu bayan darajar shi da kima hmm. shi ɗaya ga cikin ulul azmi ɗan shi ɗan wuta ne muka gangaro hmm. annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim duk irin kirari da yabo da jinjina wanda allah maɗaukin sarki masa mahaifinsa ɗan wuta ne to kuma yau hmm. gashi kuma mun karanta cewa matar annabin Allah hmm. ya wuta ce to malam zan so ka dan ƙara faɗaɗa mana ah. bayani game da bugun gaba hmm. da wasu suke yi don iyayensu sun yi wani aiki na kwarai ko sun bar wani tarihi sai ga suna alfahari da iyayensu alhali su ba su bi wannan tafarkin da iyayensu suka ba tun daga annabawan Allah iyayensu ma za ka samu banda alfaharin ba su da wani abu ba su da wani abu su yawa su wannan banda alfahari in littattafai ne ya mutu ya bari misali sai su rabe littattafan shikenan su zauna 'ya'yan wane in ilimi ne bari daman ya tafi da kayansa ya tafi da kayansa hmm. in wani aiki ya aikata to wannan aikin ana danganta shi ne zuwa gare shi shi kadai ba a danganta aiki zuwa ga kowa shi ne kadai yake amfana da wannan aikin bayan ya mutu kawai abin da zai iya amfana da shi a iyalansa hmm. ko waɗanda ya zauna da su shine bayan ya rasu su yada aikinsa na alkhairi ko kuma su masa addu'a shine kawai to wannan bugun kirjin hmm. abu ne na shirme wanda waɗansu suna suke yi shi yasa wani yake cewa wai ahlun nabiyyi humu ashabu millatihi min al ajimi. was sudani wal arabi law lam yakun ahluhu illa aqaribuhu sallal musalli ala taghi abi lahabi kaga da a ce makusanta ko na gidan mutum su ne wanda za a ce mutanensa wanda zai tafi da su sakamakon sa shine nasu hmm. to da sai mutum ya ce abu lahab ma dan aljanna ne kwatina dangin annabi ne imana eh mana kwaran gaske amma kaga an saukar da tabbata ya da kansa kuma tabbas dan wuta ne da shi da matarsa Allahu akbar to malama wannan shi yake nuna mana yake gasgata mana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man batal man man batal lahu bihi amali amaluhu lam yusri bihi nasabuhu kwarai da gaske na'am wanda aikinsa bai sa shi ya zama magabaci ba hmm. to babu wani dangantaka da zai sa shi ya wuce wannan matsayi ko da yana dangantaka da annabin Allah annabin Allah kaga ba wata dangantaka da ta wuce wannan ai babu wata dangantaka da ta wuce ta annabawan Allah a gefe guda kuma in ka koma bangaren sharri kuma za ka samu babu wata dangantaka da ta wuce hmm. a danganta mutum da mutumin da ya ce shi ne Allah eh. irin su fir'auna ƙwarar gaske to matarsa kuma 'yar aljanna matar fir'auna matar fir'auna kuma kaga 'yar aljanna fir'auna na annabi musa kwarai da gaske ita ce oh. take cewa rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin Allahu akbar kuma Allah madaukin sarki ya amsa mata addu'a saboda ita musulma ce mumina wato malam haka sa na dan gyara zama na'am wato mata fir'auna mm. duk ta'addancin fir'auna bai mm. cutar da ita da komai ba saboda ita ta tsaya ta yi abin da shari'a musulunci ya ɗora ta akai ita kuma wannan duk kyan hali na mijinta na lut alaihi salatu wassalam ita kuma bai amfane ta da komai ba dan Allah maɗaukin sarki yake cewa ah, ku tafi gaba ɗayan ku da mm. kai da mutanen da suka yi imani ولا يلتفت minkum أحد إلا امرأتك innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subhu الصبح as-subhu biqarib idan lokacin da za ku tafi gaba daya kar wani ya juya wannan umarni da Allah madaukakin sarki yayi wa mutane muminai amma akwai kuma umarni akwai wani al'amari kuma kauni ne wannan dole sai ya faru Allah ya kaddara lokacin da za ku tafi nan to akwai wanda dole sai ta juya dan ita ma musibu ha ma asaba subhanallah akwai abin da zai same ta irin abin da ya samu mutanen annabi saboda mai saboda ta yi imani da abin da suke kai da haka dai a takaice zuciyar mutum da kyakkyawan halinsa shi kaɗai yake amfana a karon farko hmm. bai da alaka da wani nasa ko dansa ko babansa da haka kowa dole ne zama mutumin kirki don tsiran kansa da kansa in ba haka ba dangantaka ba zai masa amfani ba kaga Allah maɗauki sarki ya ɗaga Salman radiyallahu anhu da su ammar da su da su bilal mm. alhabashi da su suhaibun rumi mm. duk suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba laraba bane ma asalin su amma ga danginsa mm. amma danginsa kuma yana wuta Allah ka tsare mu haka Allah madaukin sarki yake aikin sa to amma Allah gafarta malam hasken annabtan namu zai iya haskowa har a wannan zamanin na'am kaga so da kakan ga wasu cikin matasa hmm. sun gama lalace wasu kuma sun gama lalata 'ya'yan mutane hmm. a lokacin da ya tashi bukatar aure nah. sai ga yana bin islamiyu na makarantun hadda mm. yana cewa don allah a samo mushi wata yarinya mai natsuwa mai natsuwa mai addini eh, ko kuma ka ga wata ta gama lalace wata ta gama iya shegenta sai ga ta ce ai ita fa in ba dan izala ba ba wanda za ta aura ko in ba ustazu ba mm. ba wanda za ta aura ai in ba malami ba wanda za ta aura mm. ashe ko da ta auri malam ba zai tsina mata kuma in ita bata gyara in dai bata gyara ba kuma ai shi ma ba zai yadda ya aura ba a to yaushe zai yadda ya kawo guba gidansa a guba ne guba ce in dai bata gyara halayenta ba da ta gyara halinta a taubatu nasuha a tauba an nasuha to shikenan tajibu ma qabla Allahu akbar ta zama wannan tuban nata ya shafe komai sai dai watakila kila ji mummunan sunanta a da amma kuma a wannan lokacin kuma burge mutane maza ce saboda haka mutum ya zama mutumin kirki shine zai fara amfanuwa da wannan kasancewansa mutumin kirki kafin kowa sannan kuma kasancewanta da ustazu bayi da wani amfani da zai mata hasali ma daman ba zai yadda ba in ya yadda ma kuma karshe za a rabu to duk abin da aka gina shi ba dan Allah ba bai bai bai bai to amma malam mu dawo kan su ma mazan na'am za a ga so da yawa malaman islamiyya shaida ne hmm. mafi yawancin mutane za ga sun zo suna neman masu addini sai ga su ma ba addinin gare su to su ma irin misalin da ka bada ga macen shi ma haka yake kenan ga da gaske shi ma haka ne karshe za ka je ka samu mata ta zo tana gidan miji baya sallah ta kai karan ta kai karansa wurin malami ko wurin iyayensa ko iyayenta hmm. cewa baya sallah da sauransu saboda mai saboda halinsa mummuna da ya boye mata a lokacin da yake neman ta hmm. har ya samu ya aure ta wanda kuma ya ki barin wannan halin hmm. karshe dai zaka samu auren ba zai yi ba zai yi tsawo ba sai a raba wannan aure ko kuma ya ta cutanta sauran su ko ya dauko mummunan cuta ya ɗora mata Allah ka tsare mu kuma ya kare mu to Allah gafarta malam ka bayyana man cewa kissa annabi Lut alaihi salatu wa ta taslim ta zo a gurare daban-daban bayan suratul Lut mm. eh, suratul Araf ka ce akwai a cikin suratul Shu'ara mm. to za mu so mu ji me Allah madaukin sarki faɗa a cikin suratul Shu'ara game da wannan bawan Allah to ban sani ba ko mu tabo cikin suratul Hud kamar tunda ita ce ta fi tsayi ba laifi Ah, fadin Allah maɗaukakin sarki walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an na'am wa qala hadha yawmun asib Allahu akbar lokacin da mu suka zo wa annabi lut alaihi salatu wassalam ma'ana mala'ikun Allah na'am da suka zo sun zo ne kamar yadda malaman tarihi da tafsiri suka faɗa mala'ikun da suka zo da nufin halaka mutanen garin sun zo ne da wani kama mai kyau su annabawan su mala'ikun da suka zo sun zo da hai'a mai kyau kaga wannan abin kuma zai sa mutanen garin tun da daman su maza suke zuwa suna zakkewa maza ne sai su ji sha'awansu subhanallah shine sai annabi lut alaihi salatu wassalam ya ce ka wannan rana tana da wahala gare ni saboda me saboda saninsa da tabbacin cewa idan mutanen garinsa suka ga wayannan so za su zo musu shikenan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi hmm. wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati qala haula ibanati hunna atharu lakum Allahu akbar fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi hmm. alaysa minkum rajulun rashid Allahu akbar yace ya ku mutane na na'am bayan sun zo masa na'am suna sauri zuwa gare shi sun zo suna sun ga mazaje suna sha'awansu gashi daman kuma sun kasance suna aikata wannan aikin daman aikin su ne na'am shi kuma dama ya riga ya sani hmm. sai ce ya ku mutane na haula ibanati waɗannan fa ‘ya'yana mata ne na'am su ne masu tsarki a gare ku ku aure su ku aure su shari'a eh sai suka ce sai ce musu fattakullaha ku ji tsoron Allah kaga nan ma tauhidi ya shiga Allahu akbar ko ba ba dan mm. babu tsoron Allah sai da me sai da kade ta Allah ƙwaran gaske fattakullaha wala tukhzuni fi dhaifi mm. kar ku cutar da ni a cikin yan abin a cikin baki na man Allahu akbar ai bako kan ya kamata a karrama shi in kuna yin wani abu ne ni ina dan gari mm. ban ji wani abu ba ai bako kan ya kamata ku ji sa Allahu akbar shin babu mai hankali ne da tunani a cikin ku Allahu akbar sai suka ce masa laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid hmm. lalle fa hakika ka san mu ba mu da sha'awa ga matayenka ko ƴaƴanka mata ba su da bukatar su eh wasu malaman tafsiri sun ce abin da ake nufi da haula ibanati shine ƴaƴa annabi a wurin mutanensa kaman kaman mahaifi yake hmm. dan haka yana nufin ƴaƴa mata na garin gaba daya kamar ƴaƴan shi ne yawa kamar ƴaƴansa ne dan haka ku aure su mana hmm. shine suka ce ai kai ka sani cewa mu ba ruwanmu da su to fassaran da wasu malaman tafsiri suka yi kamar yadda na faɗi magana a lucy shine laqad alimta ma lana fi banatika min haqq shine saboda su ma matan ai suna zakkewa mataye yan uwansu dan haka kowane bangare baya sha'awan kowa wato musibar biyu ce musibar biyu ce maza su sadu da maza na'am mata su sadu da mata kawai sai suka ce wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san me muke nufi kawai ka kawo wa'annan bakin naka mu yi abin da za mu yi da su kuma bakin da suke cewa kawo mala'ikun Allah ne eh mala'ikun Allah ne to sai annabi lut alaihi salatu wassalam ya ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid hmm. sai ya ce ina ma da a ce ina da wani dangi wasu hmm. dangi masu yawa a wannan gari ko ina da wani rukun shadid ma'ana wani babban sarki ko hmm. wani babban mai karewa da zai kare ni na'am wanda wannan malamai sun yi bayani a kai kamar yadda zamu zo na'am sai yake cewa da ya faɗi haka sai suka ce qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka ya kai annabi lutu alaihi salatu wassalam lalle mu manzanni ne fa na ubangijinka ba za su iso zuwa gare ka ba kar ka tsammanci cewa mu mutane ne irin dan haka za su iya cutar da mu da haka su mala'iku suna kwantar mishi da hankali na'am mala'iku ne na Allah madaukakin sarki ba za su iya isowa zuwa gare mu ba fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh mm. alaysa as-subh bi qarib dan haka abin da za a yi shine tsakar dare mm. da daddare ka tashi ka tafi da iyalanka da waɗanda suka yi imani da kai gaba su idan kun tafi mm. kar kowa ya juya sai matarka kar wani ya juyo dan akwai wani abin da zai faru da mutanen garin nan da sassafe ku tafi da daddare dan akwai idan safiya yi alaisa subhu bi qarib hmm. shin safiya kan ba yanzu bane zai zo dan haka to ku yi maza ku tattara ma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo in ji Allah madaukakin sarki ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman kasar hmm. inda suke takawa sai aka sanya shi ya zama shine kasa subhanallah duk abin da ke bayan kasar nan gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya sanya mala'ikun nan sun daga shi sama subhanallah da suka daga kasar sama a yanda take mm. sai suka sai suka kifa ta subhanallah kamar yadda mai waina take juya waina upside down upside down na'am wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin subhanallah sannan kuma mun bayan nan muka musu ruwa mm. wancan wa amtarna alaihim mataran ba ana nufin ruwan rahama ba na'am an musu ruwan duwatsu subhanallah wanda wasu malamai suke cewa an rubuta sunan kowa a cikin ruwan wannan ruwan azaba da daga Allah madaukin sarki ya saukar musu daga cikin daga daga cikin wuta Allah ka tsare wutan jahannama mm, musawwamatan kin musawwamatan inda rabbika wa mm. ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id mm. wannan garin ko wannan azabar da aka yi wa waɗannan mutanen bai yi nisa ba da sauran azzaluman wasu suka yi suka yi magana fassarori a ciki daga wasu suka ce mutanen shu'aib alayhi salatu wassalam ake nufi wasu kuma suka ce a ah, ana nufin mutanen da suke wucewa Allah maɗaukakin sarki yana ce musu ku duba abinda waɗannan mutanen suka aikata dan kuma ku ku hankalta daga abin da suka abin faɗin annabi lot alaihi salatu wassalam au ila ruknin shadid kamar yadda malaman tafsiri suka yi magana imamu ibn al-jawzi rahimahullah yake cewa amma qissatu lutin fa inna lutan lam yaghfal anillahi azza wa jalla dan kar wani ya zaci cewa annabi lut da kansa kuma yana neman sarki ya taimake shi bayan ga hmm. ubangiji ta'ala na'am yake cewa lut alaihi salatu wassalam bai gafala ba ga barin Allah madaukakin sarki hmm. walam yatruki tawakkula alaihi bai bar tawakkali ga Allah madaukakin sarki ba wa inna ma dhakara sabab na'am ya ambaci sababi ne wanda daman wannan shine abin da zai iya faruwa ko da ba akan shi annabi lutun ba na'am ma'ana kai mai da'awa wanda kake a yanzu ba kai ba Allah ne madaukakin sarki kai tsaye baka manzanci ba to daga cikin sabuban kariya a gare ka shine samun wani sarki ko shugaba wanda yake goyon bayan da'awarka na'am to Allah gafarta malam a cikin waɗannan ayoyi na cikin suratul hud alaihi salatu wa taslim hmm. akwai abin da wannan shirin namu zai hararu na'am kaga annabi lutu alaihi salatu wa taslim bayan waɗannan baki sun zo annabawa mutanen gari mutanen banza sun zo su nufi waɗannan bayan Allah annabi lut ya shiga damuwa da tashin hankali har yake cewa wala tukhzuni fi dhaifi mm. kada ku cutar da ni game da ainihin baƙi na wanda yake nuna mana ashe bayan Allah mm. da mutanen kirki salihai a ɗabi'arsu akwai girmama baƙo akwai girmama bako wato wannan abun kunya ko za a yi bai kamata ayi a gaban bako ayi shi a gaban bako ba hmm. wannan yake nuna mana ashe muhimmancin daraja bako daraja bako na'am kuma tunda a yanzu mu ba wani mummunan abu za a yi ba yana daga cikin daraja bako a yanzu a zamanin mu shine mutum ya bar bako ya sake in bako ya zo masa ma'ana ba zai sa a zo a yi wani abun kunya a gaban bako na'am duk wannan yana daga cikin darajar ta bako na'am sawa'un 'ya'yansa ne za su zo su yi wani abun kunya hmm. ko ko guje-guje ko wani abu haka ko su mm. kura su zuba masa mm, kaga ba za a ce kaba'ir na min kaba'ir dunun ba amma mm. kuma bai dace ba ko ba haka ba dan haka dai yana daga cikin girman mabako a samar masa da wani yanayi da zai nitsu da zai samu nitsuwa a cikin ransa har ya tafi ko kuma idan ma ya zo maka da wani sako ne ya samu nitsuwan isar maka da wannan sako. dan zai iya yiwa wani bako ne da aka aiko shi zuwa gare ka da wani abu mai muhimmanci kuma lokacin da za a kyautata masa nan sai ya samu damar isar da wannan sako cikin kwanciyar hankali yayin da idan an munana masa kuma zaka samu watakila ma alheri ne ya kawo maka ko ya kawo maka wasu makudan kuɗi Allah shiga fata malam sai ya canza sai ya canza ra'ayi kaga an samu matsala an samu matsala to malam kaga wannan shiri namu yana magana annabi lutu alaihi salatu wa tasim amma kuma mun hasko kuma harkar bakunci fa kaga za mu ƙara fa'idantuwa mm. ashe wannan za mu iya fahimta ashe ba daidai ne mutum yayi bako mm. kila wani babban malami ko wani babban mutum ko abokin shi an an zauna mm. sai ka ga yara an zo kuma falo mm, an taru babu laifi a shi yara zo su da bako musamman in akwai in ma yaran masu hankali ne misali mm. wasu za su iya zuwa cin a gayyace su karramawa ne su zauna da bakon a ci abinci tare amma kowa ya ɗauki abincinsa ana dan labari mai mm. daɗi in suna da hankalin amma yara zo su yi ta guje-guje kwanan abincin ya sa hannunsa ko ya ta guje-guje wasu masu zubarwa bako abinci a jikin rigarsa ba dacewa ko ya fi lako ya ya ji kunya bai ambaci abun ba abun ba zai masa daɗi ba na'am to algaba ta malam gabanin mu kirkira shirin za mu so mu hasko ga wata nukuta da kai magana a kai na annabi Lutu alaihi salatu a taslim lokacin da ya ga bakin cikin waɗannan mutanen gari zai same shi game da waɗannan baki sai ke cewa lau annali bikum kuwa au awi ila rukunin shadid mm. kai maganar muhimmancin mai da'awa ya zama yana da wani sport wani sarki ko hakimi bayan dogara ga Allah wanda zai kare shi ga matsala hmm. ashe za mu iya fahimtar ashe ba daidai ba ne mai da'awa yana kana wa'azi hmm. ya zama kai kun ba ka da abokan fada sai shugabanni hmm. da sarakuna da manyan gari su ne fara hada alaka da su tun farko na'am ashe ba ko da a ce to mutanen nan misali mm. kana da awas sunna mm. ya kasance su yan gargajiya ne ko ba su fahimci sunna ba kai ko ma kila ma ba musulmi bane mm. ashe ana akwai buƙatar kyautata alaka kenan tsakanin mai da'awa da jagorori kwarai ai kai kana da sako mai da'awa yana da sakon da yake so ya isar haka yake da fatan masu kallon da sauraron mu ana tara mu a cikin wannan shiri mai albarka ina amfani da wannan dama ina barin ku cikin kulawar Allah da kiyaye wasa sai idan Allah ta'ala ya sa muna tare da ku a sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga manzanni wanda ilahu kai su madubaina sun sha jarabawa daga gunka gwani mahalicina sai ko ka gwada